This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne kuke saro kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da muryar arewa da alol da kuma niyyar su a zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron masu salamu alaikum tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ne ke farin cikin jaragamar shirya a wannan safiya ta juma'a kakanun labarai babban hafsan hafsoshin burkina faso ya rusa majalisar dokokin kasar ya kuma sanar da shirin kafa gwamnatin rikon kwarya ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa Dr. without borders ta ce tilasta killace ma'aikatan lafiya na amurka yana gurgunta da ƙoƙarinsu na yaƙa cutar ebola a afirka ta yamma kana rasha ta amince za ta ci gaba da saida wa ukraine iskar gas kuɗi hannu a wata yarjejeniya da aka cimma ƙarƙashin jagorancin hukumar tarayyar turai ta allah kyauta matakin mu guda ne mu dai ba bayi ba ne kai yanzu daga sokoto ma an cika shigo zuru an baka aiki bamu da hanya ba ruwa babu wutar lantarki babu komi so matsayar da za mu kai shine idan har ba a yi muna adalci karon gaba ai pdp ba addini ba ne ba ibada ba ne saboda haka za mu ba pdp ɗanta zuru mai fafutukar ganin kebbi ta kudu ta fidda ɗan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa wasu sojojin da suka gudu daga mubi sun fara bayanin abin da ya faru tsakanin su da mayakan sa kan kungiyar boko haram da shike yau juma'a ce juma'a lina tafi da shirin lafiya uwar jiki da farko sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran babban hafsan sojojin burkina faso ya rusa majalisar dokokin kasar ya kuma sanar da shirin kafa gwamnatin rikon kwarya jiya alhamis babban hafsan janar honore traore ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwamnati za ta mai da ƙasa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya bayan watanni goma sha biyu ya kuma kafa dokar hana zirga-zirga daga ƙarfe bakwai na yamma jiya alhamis zuwa shida na asuba yau juma'a agogon gmt don farko shugaban ƙasa blaise campore ya ayyana dokar ta ɓace ya kuma yi kira da a tattauna da 'yan hamayya bayan da ɗaruruwan masu zanga-zanga suka wuce 'yan sandan kwantar da tarzoma suka cinna wa majalisa wuta 'yan sandan sun mai da martani tare da amfani da barkonan tsohuwa da mesa ruwa an kuma kaiwa waɗansu gine-ginen gwamnati da kuma tashar talabijin ta ƙasa hari an kashe akalla masu zanga-zanga uku lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan gungun mutane a wagadugu babban birnin ƙasar tashin hankalin ya barke ne yayin da 'yan majalisa suke shirin kada kuri'a da nufin yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska wanda zai ba mr kamfori damar sake neman wani wa'adin mulki a zaben da za a gudanar shekara mai zuwa jam'iyya mai mulki ta shafa watanni tana neman a yi wa kundin tsarin mulkin gyaran fuska da nufin cire wa'adin mulki biyu na shugaban kasa da aka fara aiwatarwa a shekara ta dubu biyu Ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa Dr Sudar Bodas ta ce tilasta killace ma'aikatan lafiya na Amurka na gurgunta ƙoƙarin da suke na yaƙar cutar Ebola a Afirka ta Yamma. Ƙungiyar ta ce killace waɗanda suka dawo daga nahiyar Afirka ba ana yi ba ne sabili da ƙwararan dalilan kimiyyar aikin jinya. Ƙungiyar ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa waɗansu ma'aikatan sun gwammace su ci gaba da zama a ƙasashen waje domin gudun kada a killace su. ƙungiyar tana kuma tunanin rage wa'adin aikin ma'aikatan sa kai a afirka ta yamma ƙungiyar likitoci ta dr Sudawar borders ta ce killace ma'aikatan yana mai da hannun agogo baya aikinta a maimakon haka ta goyi bayan abin da ta kira ɗaukar matakan sa ido na kimiyya ƙungiyar ta kuma bayyana goyon bayan ta ga jami'ar aikin jinya Casey Hitchcock wacce ta bijirewa buƙatar killace ta na tsawon kwanaki 21 a jihar Maine bayan ta jinyar masu fama da cutar Ebola a Saliyo. Ƙasar Rasha wadda ta rika kaiwa kai ruwa rana da Ukraine kan wato tawayen masu goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine ta amince za ta ci gaba da wa ƙasar da ke makwabtaka da ita iskar gas a wata yarjejeniyar da aka cimma ƙarƙashin jagorancin hukumar tarayyar Turai. yarjejeniyar da aka sanar jiya alhamis a brussels ta jaddada barazanar da ƙarancin gas zai haifar a ƙasar ukraine da ke dogaro ga rasha yayin da ake harsashen fuskantar ƙazamin yanayin sanyi wa'adin yarjejeniyar da ta buƙaci kef ta rika biyan kuɗin gas wata-wata kafin a tura mata zai cika a watan maris shekara ta 2015 ministan makamashi na ƙasar ukraine yuri pradon ya shaida wa manema labarai cewa yarjejeniyar za ta ba ƙasar damar sayan gas a kan dala 378 kan cubic mita dubu har zuwa ƙarshen shekara yayin da za ta kuma biya dala 365 tsakanin watan janairu da maris shekara mai zuwa rasha dai ta daina saida wa ukraine iskar gas a watan yuli ne bisa hujjar cewa tana bin kiev din bashin kimanin dala biliyan biyar tuni aka rage yawan bashin zuwa miliyan dubu uku da ɗari ɗaya da jami'ai suka ce za a raba kashi biyu a kuma biya kafin karshen shekara moscow ta nemi a rika biyan ta kuɗi hannu kafin ta sayar da iskar gas ɗin yayin da kiev ta ce tana neman kuɗi a waɗansu ƙasashen ƙetare domin ta biya bashin da ake binta to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc hukumomi a iraki suna zargin cewa mayakan sa kan kungiyar isis sun kashe sama da mutane 200 wannan makon sabili da dagar da mutane suka ja lokacin da mayakan sa kan suka yi kokarin kwace yankin su yayin da wata kungiyar kare hakkin biladama ta amurka ta ce mayakan sun kuma harbe suka kashe fursunoni 600 a watan yuni jaman tsaron irakin sun ce an samu gawarwakin mutane 150 'yan sunni 'yan kabilar albunir da suka yi kokarin taka kungiyar ta isis birki a yunkurin kungiyar na kwace yammacin bagadar an same su cikin wani babban kabari kusa da birnin ramadi an kuma zubar da gawarwakin sama da waɗansu mutane 70 kusa da garin hid shaidu sun ce ɗaya daga cikin mayakan isis ɗan sunni ya ce kisan hukunci ne kan duk wanda yake fada da kungiyar ta isis a wani rahoto na daban kuma kungiyar kare hakkin bil'adama da ke da zama a amurka ta ce kungiyar isis ta kashe kimanin fursunoni 600 a gidan yarin badush da ke garin musul na arewacin iraki ranar goma ga watan yuni kungiyar kare hakkin bil'adama ta ce mayakan sa kan sun ware fursunonin yan sunni da yan shi'a daga nan suka tilasta yan shi'an durkusawa bakin kwazazzabo kafin suka harbe su da manyan bindigogi kungiyar ta ce waɗansu fursunoni sha biyar ne suka bayyana haka waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin bayan da suka kwanta kamar sun mutu maran suka ce harsasansu sun ƙare. daga ƙarshe sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya ce tilas na isra'ila ta bude wurin ibada da ake kira temple mount ga musulmi su ibada ya ce ya damu matuka akan tashin hankalin da ake ƙara samu a birnin kudus kerry ya bayyana jiya alhamis cewa tilas ne duka bangarorin biyu su kai zuciya nesa su daina takalar juna su kuma kiyaye tarihin wurin ibadan da ke birnin kudus da musulmi ke kira masallacin al-aqsa wanda Yahudawa da kuma Musulmi suke ɗauka da matuƙar muhimmanci. Tun farko jiya Alhamis, 'yan sanda sun harbe suka kuma kashe wani falasɗini da ake kyauta zaton ya raunata wani limamin Yahudawa haifaffen Amurka bayan wani taro da ya shawarta ba Yahudawa ƙarin 'yancin shiga wurin ibada. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. madalla yau aka shiga rana ta uku da faduwar mubi birni na biyu a girma a jihar adama hannun yan kungiyar boko haram kungiyar da a halin yanzu gwamnatin najeriya ta ce tana shawarwarin sulhu da ita rahotanni daga jihar ta adama suna nuni da cewa yan bindigar suna da makamai fiye da sojoji da suka samu a mubi irin kalaman da suka jefa gwamna kashin shatima na jihar borno cikin rigima da gwamnatin tarayya watannin baya amma ga wani soja a gungun sojojin da boko haram ta rarake su a mubi suna kara tabbatar da wannan zargi sojojin suka ce muddin dai ba ba su manyan makamai ba to bala budda ba ma yadda za su samu nasara akan yan mindigan. to abin da ya sa muka fita ranka da ba mu da makamai sun biyo makamai makamin da suke da shi ba mu da shi to amma waya ake ma kuka bari har suka rinjaye ku ba su rinjaye ba ne abin da suke da shi ba mu da shi shine abin da ya sa suka rinjaye mu wai na ce to ga wanda bai sani ba kamar irin wani makamai ne suke rike da shi suna da AA eh, suna da RPG kaga mu ba mu da iri to amma ai an ce an karo muku karin abokan aiki wato eh, abokanan ku sojoji domin su taimaka muku su tallafa muku an karo mana abokan mu su taimaka mana abinda ba makami zaka je kawo barawo da hannu ne ba makami. Kamar da kuka fafata da su me kuka gani? Fafata mai fafata da su sama da kusan awa ɗaya kawai muka gabin gono go muka fita. Kamar ta ina kuka fafata da su? Mun fafata a nan wakon to da su kuma sauran su yi ga kwata na musu kaucewa mun buɗe wuta da su. amma ai kun samu nasarar kashe wasu da dama daga cikin su an kashe wasu da dama daga cikin su amma kowa mu dama da muka yi mun wuturo ne mun tafiya mu amma wani zai mamaki kan cewa soja na ja da baya ko kuma ya janye yayin da kuma to ya farin hula zai yake nan yanzu eh, idan gwamnati gwamnati tana so ta yi ta sai makamai kawai mai faɗa da mutanen nan in ba sa son makamai su shiga ko ina ba su zauna ko'ina don ba sai makamai ba a yi faɗa da mutanen kawai su kawai yanzu yan boko haram ne ke rike da garin namubi bayan kwace shi da suka yi yayin da wasu da ba su samu tserewa ba ma ke cewa tuni har yan kungiyar suka fara goyon da wa'azi a garin yayin da kuma ake ci gaba da jin karan harbe-harbe da fashe-fashe a yankin bintin mahaifar babban hafin sojin najeriya alas bade a mubi yanzu boko haram ne sun yake kafa yanzu suna ta wa'azi cikin garin mubi zuwa da suke kenan suna ta sojoji sun gudu sojoji sun gudu suna ta wa'azi mutane suna zuwa suna sauraron wa'azin haka wanda suka rika dole za su zama na za su fara mutane ku zo su zo su yi aikin su ne su gama su tafi to sai sun tafi gari za su je su mamaye yanzu ana ta wuta a wuri yanzu a yanzu kuma a garin da girkin ana me a wajen ana wuta da ko shin ma wani hali waɗanda suka tsere cikin dazuka da kuma tsanuka ke ciki? Wallahi wallahi kamar ko yanzu in Allah yanzu kan zuciya yanzu kai mun kusa hamsin ko na nuna gudula mai yanzu kusa hamsin da yara na yanzu wani suna kwalafshin haka. Allah kamar kawai yanzu wani ke nan yanzu ba su yanzu akwai To yanzu ya kuke dangane da cimaka kamar batun abinci. Abinci akwai abinci ne. Mun da mun ne kuma dankali ta saman dutse shi ya babu dankali yanzu muna ci ni sharuwa kai yanzu da kage ni wallahi yanzu muna hutawa ne yanzu. Yanzu yana kana jin surutu mutane na kare. To sai dai kuma hannu ake cikin rahotanni na cewa rundunar sojin kasar Tuni ta tura karin Dakar don fuskantar mayakan Boko Haram. kuma tuni sojojin suka kama hanyar zuwa mobi ibrahim abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya A jihar Kebbi yanzu akalla mutane biyar ne ciki har da mataimakin gwamnan jihar na yanzu suka fito suna neman takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar PDP mai mulki. Masu neman takarar suna ta da kura kan dalilan shirin karɓa-karɓa kamar yadda za ku je cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana. to sai dai raɗe-raɗin da ake ta bazawa na cewa gwamnan jihar na goyon bayan wani ɗan takara daga yankin kebe ta tsakiya tare da fafutukar da sauran yankunan jihar biyu suke yi na ganin sun yi gwamna na neman haifar da cece ce a sha'anin tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar general muhammadu magoro na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka fito daga yankin kebe ta kudu masu korafin cewa an maida su saniyar ware a sha'anin shugabancin jihar mutanenmu na kebe ta kudu sun tawaga suka je suka sami shi mai girma gona inda suka kai koke kamar cewa wannan karon a ba mu dama mu fidda ɗan takarar gona gona yi musu na'am sabin haka a ce gauna ya fito da wani suna da ba ba da can ta kudu ba zai zamanto muna abin mamaki wannan karon ne ya kamata a ce an mana adalci an ba mu dama a ce a fi da ɗan takarar gona akwai wanda suka bugo mini suna cewa wai sun ji kamar cewa ce na yin takarar gwamna da ce na ce na yin takarar senata masu wannan maganganu yan adawa ne suna so su kau da hankulan mutane takarar gwamna da fito insha Allah kuma shi nake da niyan yi to sai dai kuma yan takarar da suka fito daga kebe ta tsakiya yankin da ake zargin yayi babakin riya shugabancin jihar sun dade suna fafutukar ganin cewa jam'iyyar ta BDP bata bi tsarin ta na karɓa karba ba a takarar gwamnan jihar Muhammad Lawal Shuwakan Giwa shine babban jami'in yakin neman zaɓe na Bello Sarkin Yaƙi ɗan takara daga yankin Kebbi ta tsakiya. Tsarin zonin ɗin da ake faɗa ya saba ma hakkin ɗan Adam na hakkin shi na zaɓen wanda yake so wanda yaka ganin ya cancanta ya jagorance shi. sannan kuma ya saba ma ita kanta demokradiyya ni dinnan ina cikin al'amarin siyasa tun farkon wannan zubi na 99 zuwa yanzu amma ban taba tuna rana guda da aka zauna aka ce yau an yanke shawara an yi rubutu an sa hannu gwamna zai fito nan yau gobe zai fito can gata zai fito can waɗannan kalaman dai ba su yi wa sauran yankunan biyu daɗi ba kamar yadda shugaban wata ƙungiyar fafutukar neman gwamna a yankin kebe ta Kudu Dantani Zuru ya bayani ko san jam'iyyar PDP ya san kundinta ya tsara cewa akwai zoni revenue system wato karba karba a kowane yanki so saboda haka mu ba a yi mana adalci ba an ce abu magana zo ne. to idan watakila jam'iyyar pdp ta karbi wannan shawara wani mataki za ku ɗauka. Ah, matakin mu guda ne mu dai ba bayi ba ne kai yanzu daga sokoto ma an ce ka shigo zuru an baka aiki bamu da hanya ba ruwa babu wutar lantarki babu komi so matsayar da za mu kai shine idan har ba a yi muna adalci karon gaba ai pdp ba addini ba ne ba ibada ba ne saboda haka za mu ba pdp murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin Kebbi a nigeria. A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Ina da kwarin ruwa kwarai da gaske, kuma duk wanda ya zo nan ya ga irin taron da aka yi yau kusan kawai ma ce an gama zaɓe ne a jihar Neja. Iyaka muna fatan Allah ya kai mu lokaci cikin ƙarfinmu ya sa a yi zaɓe a gama lafiya. Alhaji Abubakar Sani Bello mai neman jam'iyyar APC tsaida shi dan takarar gwamnata a jihar Niger. Muna da rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 15 ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yanzu haka yawan mutanen da aka san cewa sun kamu da Ebola a Afirka ta yamma ya kusan kaiwa dubu goma sha hudu. Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawan mutanen da aka san sun kamu da Ebola a Afirka ta yamma ya kusan kaiwa dubu goma sha hudu. Ana kuma sa ran cewa yawan mutanen da cutar za ta kashe zai wuce dubu biyar. To amma duk da haka akwai bayanai masu ƙarfafa gwiwa daga ƙasar Liberia. inda ake samun raguwar masu kamuwa da cutar. Mukaddashin daraktar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Bruce Alward ya ce Liberia ita ta fi ɗanɗanawa domin fiye da mutane 6,500 ne suka kamu da cutar. Sai ƙasar Saliyo inda fiye da mutane 5,200 suka kamu da cutar. A ƙasar Gini kuma kusan mutane 2,000 ne suka kamu da cutar. haka kuma duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta ayyana cewa najeriya ta tsira daga ebola ga abin da ministan lafiya na Kasar dr halliru alhassan ya ce akan matakan da gwamnati ke ci gaba da ɗauka na ganin cewa ebola ba ta sake sulalowa ta shigo najeriya ba ina tabbatar miki cewa yakin cutar da ebola yanzu aka fara shi mun samu nasarar tsaddata a a cikin najeriya da ta ji ba su ko muna nan mun shiri idan mutum don shiri na tabbatar da cewa ba ta ce bullowa ba amma duk abubuwan da muke ne tabbatar da cewa ana cikin mutane wani masu shige da fice cikin kasar nan zai ci gaba kuma za mu ci gaba da wayar da kan mutane shugaban kasa dr goodluck bello jonathan ya ba da umarni cewa ba mu daga lamba ga wannan cuta za mu kara mai da karfi don wajen kariyar jama'ar najeriya kuma ya ba da jagoranci wanda ne muke fi wannan nasara saboda haka ba su damu tsaya ba za mu ci gaba. To wani kira kuma za ka yi ma mutane game da a wannan yaƙi? Kira muka ga jama'a su ci gaba da ba mu haɗin kai su yi hankuri mun san ana akwai don ba daɗi iri hasar da ke sha ana zafin jikinka mutane su yi hankuri. Sani sani za mu kai ga wani hawa wanda wani abu da ke nuna maka ga jikinka ba za a yi shi ba za a kawo wasu musamman wasu kohohi da mutane za su wuce za a jikin su ba tare da wani dogon a bani lokaci ba saboda haka muna kira mutane su samu haɗin kansu wanda za a ce ya tsaya ya tsaya a auna zafin su ya wuce wannan yana da muhimmanci don a matsayin yaki da ebola wanda duk da alamu ba mu ce mai zafin jiki ba duk ebola ce amma dole bincike a tabbatar da ciya ba a ce saboda ka mutane su ci gaba da ba mu haɗin kai don wajen a wannan bincike har yanzu dokokin da aka shata na cewa ba za a shigo da matacci ba da suka mutu a wasu kasashe har yanzu yana nan sai an ba da bayani an kawo takardun su ne su ne fiye su sannan kwararrun likitocin da sun duba sun aminta sannan za a ba da izini ga wasu amma yanzu muna ba da shawarar cewa duk da mutum yana da su a yi hakuri a yi a bizne shi da addini ya yarda da shi mutane ba za su saba ba su shigo da waɗannan mutane ba ta da mutu. a hukumomin tsaro an ba su umarni wanda duk bai da wannan takardar amincewa cewa a hukunta shi da fatan mutane za su fahimta su samu haɗin kai duk abubuwan da muka cewa tsaftace muhalli da tsaftar hannu wannan mana kira da mutane su ci gaba da shi don don cin rabona akwai su kwan cuta wadda rashin tsaftace jiki da muhalli ke kawo su musamman kwalera su muna kira da mutane su ci gaba da abubuwan da muka koya musu na wanke hannu tsaftace kiyaye da abinci irin yadda ake ce naman daji kafin mutum mutu ke na turanci hmm. har yanzu mutane su kawa kawa da wannan abinci. Ifo aji agir pour Ebola. tu es notre ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Et il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur. Ebola. Wannan wasu sanannun mawaƙan Afirka ne da suka haɗa hada Ummu Sangari suka rera waƙa akan buƙatar da ke akwai na yaƙar cutar Ebola a nahiyar Afirka. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen baban gida Ibrahim Misau. A Government Secondary Day School can jakar gidan waya ko biyar sifiri sifiri biyu ne a can karamar hukumar Misau. To likita wannan wasiƙa tare da ban san wanda ya rubuto ko lokacin yana ɗalibi ba ne ko kuma malamin makaranta ne ba. To ya rubuto ne ya ce wai da Allah Me ke sa macijin ciki ne ko kuma tsutsar ciki? Wai domin an yayi amfani da wani magani da aka rubuta masa mai suna Vitarex Modern Worm Expeller, amma kuma bai ji sauki ba. To abin da ke kawo tsutsan ciki da hajiya shine kin san abubuwan da muke rashin tsafta da abubuwan da muke ci da ba su tsafta. wanda muke shiga muke taɓe-taɓe. Eh. To waɗannan eh, suna kawo in ka ci abubuwan nan to za ka samu wannan tsutsan ciki ɗin to in aka ba shi magani na farko bai yi ba wani lokaci shi maganin wani lokaci aka ba mutum da farko wani lokaci bai bai warkar da shi gaba baki da sai ya sake na biyu saboda haka in dai da malamin ya ga bai warke ba har yanzu ko kuma yana ganin in ya bayan gida abubuwa na fitowa ya koma rikita, za a ba shi magani don irin magungunan waɗansu an baka na farko dole sai an sake maimaita kamar na biyu kafin a samu nasara. To tana yiwuwa ko maganin bata karɓi jikin shi ba ne? Eh yawanci duk wannan irin wannan irin tsutsan ciki ɗin wani lokaci dole sai an baka so biyu ko so uku wani lokaci kafin a yi nasara. Likita ka yi bayani akan so biyu so uku kamar yanzu aka baka na kwana biyar an ka shanye sai an sake baka na kwana biyar ɗin ne ko kuwa wani maganin za a canja maka. yawanci yadda kamar nan muke da baka so ɗaya sai bayan mako biyu kuma ka sake sha. Iri ɗaya. Iri ɗaya. Sai ka yi haka sannan ka samu sauki? Eh sannan ka samu sauki amma dai in abin ya ci dami yana dami shi ya koma likita ɗin ya ce duk maganin kuma wani lokaci maganin wani lokaci bai karɓar mutum shi ma haka na faruwa wani lokaci hajiya. A saboda haka tila sai an canja mai wani irin maganin kenan? Eh sai an canza mashi irin wani magani kenan dai wannan bai karɓe shi ba. To ciwon tsutsar ciki ko kuma macijin ciki yakan yi tsananin da yakan yi lahani? eh to akwai waɗansu kin san akwai mugayen da suke kamar tsutsan ciki da waɗansu ake samu kamar irin kasashen mu akwai waɗansu da suka yi tsanani suka shiga ma har wurin wurin ɓargon ƙashin baya to in su wannan yana iya halakar da mutum waɗansu irin tsutsa amma waɗannan ba su da yawa To, eh, eh. amma an aka gano da wuri dai za a iya warkarwa ko? Eh yawancin su aka gano ana iya warkar da mutum haji. To, ina fatan wannan malamin yana kusa kuma bayanin da kai mishi ya gamsar da shi kuma da shi da sauran masu sauraron mu sun karu da wannan bayani. To, sai kuma wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa likita. To, hajiya. Da Aliyu Usman da kuma mai nasara nasara huntuwa. To. waɗannan malamai wai suna son su zane shan tsakanin nama da kifi wanne ne daga ciki ya fi amfani wajen baiwa ɗan adam lafiya to daga dai suna amfani sosai ga ɗan adam amma kin san wani lokaci ya danganta da irin naman da kike ce akwai kamar naman da muke ce kamar waɗansu kamar na na sa ko na na rago to duk maikonsu yana da yawa to wani lokaci akan ce mutum rage cin maiko na kifi din maikon da ke cikin yawancin maikon da ke cikin kifi to ana kira irin omega 3 kenan wani yana da amfani kwarai da gaske so in dai ci ne kifi ya fi amfani ga cikin tsada amma dai yadda muke a kasashen mu yadda mutane wadansu mutane ai ba kowa ke cin nama ko wani lokaci ba to a saboda kowanne dai yana da amfani shi amma yana da amfani sosai a cikin dan adam hajiya amma dai mutum zai ci nama kada ya ci mai maiko da yawa in kuma so samu ne mutum ya fi cin kifi Eh, in so samu ne za ka iya cin kifi ko lokaci wannan zai fi amfani ma. Ya fi lafiya ke. Ya fi lafiya. To, to, ka ce kowane yana da amfanin shi nama me yake ma jikin mutum? To, ai duka suna da wani abin da ake kira protein wanda ke gina jikin ɗan adam duka biyu. To da kifin da nama. Kifin da nama shi abin da sa nama wani lokaci ya fi kitse kitse ne da yawan lokacin in yawa jikin ɗanan ba shi da amu. To. Eh shi yasa. Kuma ka ce na kifi din shi kuma ake ce ma omega yana da amfani. Eh na omega din nan shi yana taimako wurin zuciya da sauransu eh. <laughs> To, ina fatan waɗannan malamai da Aliyu Usman taka lafiya da shi da mai nasara a can huntuwa suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kamana. To shi kuma Murtala Ɗanladi shekara ne ko fan shekara ne to, Kano ku gafarce ne, <laughs> daga jihar Kano ne. To Shi kuma yana so idan Allah wai ka gaya mishi maganin da zai yi amfani da shi domin yana fama da makero. To kin san yadda muke bamu ba da sunan magunguna a nan amma yana da kero ne ko Eh, in ya je wani likita za a bincika akwai magungunan makero da yawa da zai iya in je wani likita za a bashi akwai su kala kala to in ya je bai na likita za a iya bashi maganin da ya kamata a yi hajiya kuma likitan zai duba ya ga kowane iri ne ko eh, ya duba tabbatar ko me yake faruwa a kai din sannan zai bashi maganin da ya kamata kuma wannan makero ana ana warkar da shi ba wani abu mai wahala bane na warkarwa To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. kasance tare da mu ranar litinin a cikin shirin mu na hantsi za ku ji maimaita wannan shiri a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Babban hafsan sojojin Burkina Faso ya rusa majalisar dokokin kasar ya kuma sanar da shirin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya jiya Alhamis. babban hafsan janar honor traore ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwamnatin za ta mai da ƙasar ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya bayan watanni goma sha biyu ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa Dr. without borders ta ce tilasta ce ma'aikatan lafiya na amurka yana gurguntar da ƙoƙarinsu na yaƙar cutar ebola a afirka ta yamma Ƙungiyar ta ce killace waɗanda suka dawo daga nahiyar afirka ba ana yi ba ne sabili da ƙwararen dalilan kimiyya na aikin jinya ƙasar rasha wadda ta rika kai ruwa rana da ukraine kan tawayen masu goyon bayan rashan a gabashin ukraine ta amince za ta ci gaba da wa ƙasar da ke makwabciya da ita iskar gas a wata yarjejeniya da aka cimma ƙarƙashin jagorancin hukumar tarayyar turai yarjejeniya da aka sanar jiya alhamis a brussels ta jaddada barazanar da ƙarancin gas zai haifar a ƙasar ukraine da ke dogaro ga rasha yayin da ake wato shirin fuskantar kazaman yanayin sanyi. Hukumar ƙasar Iraki wato hukumomin ƙasar iraki suna zargin cewa mayakan isis sun kashe sama da mutane 200 wannan makon sabili da dagiya da suka nuna lokacin da mayakan suka yi ƙoƙarin yankin yankinsu yayin da wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amurka ta ce mayakan sun kuma harbe suka kashe fursunoni 600 a watan yuli a gaishe ki da haka allah mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon allah ku sake ji mu da wani sabon shiri ciki har da wato ci gabar hirar da aliyu musafan sokoto da alhaji bashir tofa wani jigo a jam'iyyar apc kamun na madadin grace alheri da kiba hiro diodone da ya kura dakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.